وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya mun kwana ƙarshen suratul jinni saboda haka suratul mulkamil za mu tashi yanzu insha Allah farkon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل مكية تاسع أبنها hiya tisa ashirin aya tana da aya goma sha tara au ishirin ko kuma aya ishirin daidai wa mawdu'a ra'ayi jagora da wannan sura take koyarwa tana bayyana abin na bayanin abin na abin na riyada wato tana bayanin riyada ya an ce a riyada wato abubuwan motsa jini haka wanda ke sa mutum ya motsa jini na yi kowane lokaci wa tarbiyya al-islamiyya da kuma tarbiyya ta musulunci sai a walin rubuwa farko annabci da ya dadin da biyu za a yi tanadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa asabi da sahabbai ne a yi tanadin su lihamdi ta kalibin risala ga daukar lalurorin manzanci kuma waliyar ta wasu watan musulmi na zai zama abin wato da Allah yana so ya ɗaukaka wannan annabi da shi da abokai ne sai ya haɗa su ga wani babba aiki abu na farko sai ya haɗa su ga sallah babu iyaka kabiloli babu iyaka domin duk wata da'awa da Allah ka ta ci gaba to masu wannan da'awa za su tashi da sallah wato yawan sallah ita yawan sallah abin da yasa ake son ta saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar don haka ake son yawan ta tana taimakawa ga tarbiyya don tana hana duk abin da yake alfasha tana hana duk wani abin da yake munkari baya da kyau. don haka Allah ya umarci annabi da sabai na sun ka ɗauki wani lokaci mai tsawo kullum da daddare ya hanka ta masallah sai kariya waye wannan suna ake yi tarbiyyar su haka so a yi duk wani mai da'awa da ba da bai da yawan Allah domin bangara babu komi cikin zuciyar nan tashi domin banza na gare in kaji yana magana amma zuciyar nan komi babu ci da'awar da bata fara wadda da'awar annabi ta fara ba ba ta cin manasa Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai tashi mai kyau bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal mu'min ya kai wannan mai lullubewa annabi sallallahu alaihi wasallam Ba wa asaluhu wato al-mutazammil wadda jama'a wadda jama'a ya sa'o fi sai wato ai ya kai al-mutazammil mai lullubewa ai al-multaf wato wanda ka lullubewa bisa ya bihi da sawahi ne yana maje ilwahi lahu lokacin da wahayi ya zo mai auban minahu dan tsoro gare shi la haibati saboda wahayi na da haiba kwarai wannan haiba ita tabba annabi tsoro a irin yadda ya ga manzon da ya kawo mai wahayi ya ji tsoro kwarai da saboda haka ya zo gida ya kwada kwanci yana yana kuka da hawaye ne dai ya ji tsoro yana cewa mata ta yi wato zamiluni zamiluni ku lullube ni ku lullube ni ita a mace tana tambaya ce me ya faru yana cewa dai ku lullube ni ku lullube ni ba dai samu wani bayani gare shi ba sai aka lullube shi sallallahu alaihi wasallam to wannan haya yana cikin lullubewa sai kuma Allah ya ce mai ya tashi kuma laila tashi da daddare ayi salli kai sallah wa ki bayna yadaiha bayna yadaina da tsayu gaban mu bil munajati da ganawa wa abinda wal uns da dai kewa bai ma unzila alayka da abinda aka sauka maka Allah ya ce da annabi ya tashi da kwana nan ba lokacin kwana na ba wanda ya yi karatu ya gane Allah to ba lokacin kwana na gare shi ba ba ce bai kwana ba amma dai lokacin kwana ya zama dan kaɗan cikin kwanuka ne saboda haka aka ce ka tashi ba lokacin kwana na ba kuma laila illa kalila shida da dare ka yi tsayuwa ka yi kiyamun laila wanda ɗan kaɗan da za ka raga cikin dare nisba wurabin dare kalila wato kalila shine abin na lata hubin nazar ila kulli ya an ce rabin dare kuma an ce mai kalila abin da yasa aka ce mai kalilan zai an dibe dare duka to rabi kun ga kaɗan nan amma in ba don haka nan ba to wanda ya tsaye rabin dare wato ya tsaye dare mai yawa ya diba da yawa amma saboda dibin yawan dara aka ce marabi ne dan kaɗan bawon kusurwa ko ka rage daga rabin dare minan nufi ka rage kalilan kadan ila sulisi wato zuwa ga sulisi auzi da alayhi ko kuma kai kari gare shi ila a ka tsara da rabin dare kai kashi biyu cikin uku na dare wa auzi da kayi wato au da an kace mai auzi da alayhi an ce mai kullun laila illa kalila nisfa aw qus min kalila aw zida alayhi wannan duka zaɓi na aka ba shi, sallallahu alaihi wasallam wato an ba shi zaɓi da dibi abin da yake iyawa in yana iya tsayuwa tsawon dare duka to haka na aka so idan bai iya tsayuwa tsawon dare duka rabin dare ya ka iya tsayuwa to shi aka so idan kuma bai iyawa to sai ya rage daga rabin dare idan kuma rabin dare ya yi mai to ya ƙara zuwa ga sulusai kashi biyu cikin uku na dare suka dai zafi na aka ba shi ya ci ba abin da ya ka wa sai ya ɗauka sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa aka ba shi abin nan wannan aiki aka ce wa rattilin qur'ana ka yi tartilin qur'ani ay tusbitu wato ka tabbata fi tilawati ka kira qur'ani tartilan tabbatawa wato ka yi kira'a bisa ga tartili bisa ga da kira'a abin da yasa muka baka wannan aiki wani aiki a tsaye babba in Allah na so shi mutum babban mutum ya tashi aiki mai yawa sai ya tashi tsayamun laili sai ya tashi kiyamun ya tsaye tsayamun laili ibadar Allah ce amma tana da jinga wata za a biya ibadar Allah ce amma tana da jinga wadda aka biya ga duk mutumin da ya yi tsayamun laili wa min al-layli fa tahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmud in gari aka ce mai wa ganin laili ba ta hajjar in gari ya yi ka yi ta hajji. wato da daddare na bila tallaka ta na bila gare ka tari ga ibada kamar ya ce ni za a biya na an ka ce kai dai ya mun laili ka gani a sa an yaba a ka rabu ka makamun mahamuda hakika ubangijin ga sai ta da kai wani mukami a biyan kun gani Allah ya sa shi ya mun laili kuma ya ce ka ci gaba biyan ka za a yi wani babban makami za a baka ya ce yawon laili yawan sallah don kuɗi haka ne yake duk mutumin da ta ga Allah ya yi mamawa ka da yawan sallah to akwai wata ɗaukaka da Allah ka so ya shi yawa da ka ga mutum ba ya yawan sallah to akwai wani abin na na kasu gare shi in ba ya yawan sallah shi za a nabi musallallahu alaihi wa sallama wato duk abin da ya dame shi uwar gida ne aisha ta ce za a zaba wa Amurin ba. da rai da salatu shi wato koyo shi cikin sallah yake ko wani dan labari an ka kawo mai wanda ya fata mai rai da salatu shi ya gaggawa ya ce Allahu akbar yi sallah gwargwadon wanda yake iyawa to ita kiyamun laili kenan da sauran salloli kun ga qur'ani ya ce mai lalle mun sa abin da suke faɗa maka yana yana ba ta mari amma dai ban da bai da hamda ba sai tawa kullun na saji ka yi tasbihi da yima ubangiji ka godiya ka nan cikin masu sujuda wato sujuda bila adadin ba tare da adadi ba domin Allah na son mutum sai ya shirya shi ga yawan sallah shayar da kuka ji ga matasa na ta yi ba a sallah da yawa Allah bai da niyyar alheri gare su shirya yana niyyar alheri gare su sai ya shirya su da abin da ya kaba da alheri gare amma ta dai na yanzu da alheri inda ya ba da alheri, sai sun kace ko nan ba a yi balle a samu alheri ko bi nan ba a yi sun kace ba a yi wannan abu to Allah kai muka roƙo Allah kai mana kariya Allah ka so ya mana ya ta maka hanyar kama ce. in na sanulki alaika إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ساعة ليله أشد dalilin da قيلا الله يكتب دليلا لإسا مكشي كي تسلى wani aiki na muka so mu baka muhimmi wanda zai ɗaukaka ka ya ɗaukata al'umma in na sanulki alaika kaulan mu za mu kado maka wata magana mai nauyi qur'ana wato ta alqur'ani sakilan mai nauyi kwaye musiban mai haiba ko shadidan ko ko mai tsanani da ma takali min takalif saboda abin da ke cike na takalifi wato idan Allah na son duk lura da ka shiga ciki Allah na so ka samu tabbata ga hanya madaidaiciya to sai ya shirya ka ga sallah babu iyaka ka yi ta yi babu iyaka akwai salloli a rawati su suna da iyaka kamar da yake da iyaka akwai salloli gairin rawati bayan da suke ba rawaci bai na ba su za ka yi ne gwargwadon yadda kake iyawa gwargwadon yadda kake iyawa Allah ya gafarta mana shekaran jiya muna karatu wato ranar abin nan ranar asabar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga aljanna da daddare bayan ya shiga aljanna sai ya dawo da sahiya ya ya sai can na ya shiga aljanna wajen isra'i ne da mai ya dawo sai ya ce a kiro mai Biladu. ya ce biladu wani ira aiki kake aikatawa wanda yake jalaka wanda ka yi ya alheri gare shi ya ce ya rasu lallai babu wani abu illa dai ni tun lokacin da ne ya alwasa wanda zai yi sallah ma ba abin abinda nika iyawa zai yi ta yin sallah gwargwadon wanda nika iyawa ya ce wannan shi ne jiya na shiga aljanna na ni duka kwalle ta kalmin ta gaba gare shi shi yasa ne ka tambaya Ka ka shi kana can gaba kana tafiya ka ji da dalilin da yasa ne ka maka tambaya to idan Allah na son mutum sai ya shirya shi ga yawan sallah babu iyaka sai ya ɗaukaka shi ya ɗaukaka daraja idan kuma bai son mutum shi kenan sai ya kyale shi sallah ma ya ce ba a yi annabi ya ce as-salatu khairul mawdu'i wa sha'a sha'a kasara, sallah ita ce mawdu'i wanda ya kowane kyawu wanda ya ga dama to shi sallah da yawa babu adai. albani ya ce hadisi sahihi ce albani saboda haka hadisi ne mai kyawu kowan ku ya yawaita sallah gwargwadon yadda yake iya ga ramadana ba a son rage ibada ga ramadana amin ramadana da kullum tana yin raka a hamsin da yin, amin ramadana dare da yin. to yanzu ramadana ya so kuma ce don a sham da lalurorin azumi ragewa ba kai sallolin da ta saba ko guda ta saba yi yanzu wata duk za ka yi cikin ramadana kayi ta ka ɗauka kayi ta annabi ya so cikin abin nan ramadana yakan tara ibada kwana goma na farko ga yadda ya saba sun kwana goma na farko sun ka kayi kwana na goma na tsakiya sun ka shigo zai kara ibada fiye da kwana goma na farko in kwana goma na ƙarshe sun fito aisha ta ce shadda mai izarau wa ai kaza a halar aisha ta ce sai ya daura wando ne da kyau ba ruwa ne da magana mata tallace sai kari kuma ya tadda mata ne da su saboda haka yi aka yi ana kari shi yasa kun ka ga imama na shafi rahimahullah dan ba ga watan ramadana ba yakan sauki qur'ani sau ɗaya ga bakwai dan Ramadan ya zo kwana goma na farko yakan sauke qur'ani kullum sau ɗaya kullum sau ɗaya idan Ramadan ya kai kwana goma na ƙarshe kullum zai yi sauka sau biyu kullum zai yi sauka sau biyu har wata Ramadan ya kare shi yasa kun ga Allah ya ɗaukaka su kuma cikin sallah na suka sauka shi yasa kun ga an ɗaukaka su to ko gobe duk wanda ya rike wanda sun ka rike Allah zai mai wanda ya yi musu Allah zai mai wa da mu shi yasa kun ga mu ga manan du muka magana amma kai wani yan kakkan shi aka ce ma shirki na dan bai da wata alaka ta alheri ko washiri don babu ma sallar ba ayyuka alheri tare da shi amma wani yan kakkan shi wato har sai kayan mamaki yadda kakkan shi ya danganta kowa ka san ya san ne matsi ne wurin Allah ya dibi mai a ibadar Allah wanda a wuri ne sai akwai ta da yawa to yana da girma da yawa wurin Allah to ta ibadar da za a yi ma Allah annabi ya ce wa alam wa anna khayra a amalikum musalla sani lalle yayya shi ne sallah sahahu albani albani ya sa wannan hadisi yayya aikin shi ne sallah duk aikin da za ku yi sallah ta dara shi Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya ƙara mana sallah Ramadana ya zo Allah ya ƙara mana sallah Allah ya ƙara mana sallah Allah ya ce inna sannuki alaikum qawlan sadida mu za mu kada maka magana mai nauyi shi yasa muka ce ka rike sallah inna nashi'atul layli lalle tashi da daddarawa alqiyamu ba'da nawmi bayan mutum yayi kwana ya barka ya kama sallah sallar dare kenan iya ashaddu wada ita ta yi tsanani wato ga daidaita ko kuma ta yi tsanani ga ɗaki wato abin na na in an ce abin na a shaddu wada wato abin da yake nihi ta yi a shaddu abin na sabata ta yi tsananin waya wato ga tabbata ne kadami ga kawa kuma da suka da tabbata fi ibada ga ibada idan Allah ya yi wa mutum wa baka ya kama sannan tare da kyau to alama ta nuna zai tabbata ga ibada kuma zai ci gaba da ibada sosai inda ka ga ya rika sallata da kyau wa bi qira'atin wada'a wato bi wazani itala ya ashaddu wada'a wada'an bi ma'ana muwafaqata sami bil qalbi wato ta yi muwafaqa hannuwa su yi muwafaqa da zuciya ala abinna ala tafakkumin qur'ani ga zuciya qur'ani sallar dare ta haika mutum ya gane alkur'ani ya fahimci sirrin da ke cikin ayoyin alkur'ani wa aka wa makilan kuma ta yi kaular aka wa ta yi magana mai bayyana yi abiyar da kaular magana wadda ta yi ce bayyana shi yasa kiyamun laili farkon ta akwai wahala malam sabitu albunani ya ce shekara ta ashirin ina koyon kiyamun laili kullum na tashi da daddare sai na ji wuyarta amma bayan shekara ashirin sai na iya shi kenan ya saba da sallah in ma bai yi ba ba zai ji daɗi ba abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana da shekara goma ya ce inda uwa ta yi a kanwa uwa ta mai nuna matar manzo allah sallallahu alaihi wasallam da ita da uwa ta yi wasu ya je ya gaishe ta ta ce ya kawo ta ya ce tambaya da tsawo ni kaka tambaya yace son nake ki faɗa na rasa manzon Allah ka kwana gida gidanki ce dan ga ni kaka tambaya gar da ka kwana gida gidana yace son nake in to in kwana nan dole ka sallah shi dai na abin da nake bukata in ga wanda yake sallah da dan duk mutumin da Allah ya wa muwafaka da sallah da yawa cikin gari to babu shakka Allah ya shirya shi kuma duk abin da ya kaso Allah zai mai komi na na zai yi shi saboda haka ya ce yake annabi ran nan ko ran da yake kwana gidansa annabi ya tashi ya alwala ya kabar sallah shi ma ya alwala ya ce ni dawo hauni ga shi sai ya ji ni ta baya ne ya mai zan dama shi annabi ya karanta suratul baqara bai duka ba ya karanta ali imran bai duka ba ya karanta nisa sallallahu alaihi wasallam ya ya mu shi shekara goma na biyu Wannan ya nuna Allah ya rayu yaron nan da alheri ai shi yasa daga ƙarshe yaron ana ce mai shehu sahaba babban malamin sahaba saboda da zaran yaro ya tashi da sallah duk alherin da aka so gare an samu shi yasa kun ji qur'a abin nan sunna tana cewa marru auladakum bis salati wa abna'u sabili ku ba da umarni ga iyanku su rika yin sallah suna ai shekara bakwai wadribuha alaiha wa hum abna'u ashr sinin ta bulala ku dan bige su kadan ba kware ba suna ɗan shekara goma domin duk yaro ya tashi da sallah mai shi wahala ta ƙare komi karanci ne sai dai ya taimake ka ba ka taimake shi ba amma tsakani da Allah bi yaron da ya tashi sai ka sallah da kyau ko ya girma ko ya yi gebe wahala ce ba ta karewa ga uwaye dan wani ya daukar lalura ko lalura kai Komai ya samu sai ya halaka shi gaban da Allah amma idan yaro ya tashi yana sallah Allah ya ce biki ka yaron ka sai yana karami yana tsara sallah to komi ka ciwo gehen wannan yaro ya warke don babu lalura da zai haɗa ma duk abin da ya kaso Allah ka kawo mai ya ce ya baka kai ma kuma ta hanyar da Allah ya halitta zai bashi Allah ya gafarta mana ya kara mana sallah dan darajar sunaye Allah ya ce inna laka bin nahari أن لك كالنهار سبعا طويلا أن لك سبعا طويلا ذا كان دياو ميسو درانا درانك أمباك داما كيسو أجلا أسبو كيو wato a ce a dawo yadda kuwa ganin sarkawa na yi cikin ruwa a ce gari a koma a annabi tana da irin wannan dama ka yawata inda kake so a cikin gari ba da rana amma amma da dare ya yi to kare da yawo kiyamun laili za ka yi ba ta saba da wila a yi tasarrufan bi a shiga lika kana da tasarrufi a cikin abubuwanka ka a shiga lunaka wala ta baraka fihi litilawatul qur'ani kakka kakka bi su duka don kira qur'ani bari da dare na lokacin kira qur'ani kuma wasu rikimar rabbika واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا الله don mutumin da ke yawaita zikirin Allah Allah yana so ne don mutumin da ke Allah Allah so musamman dai ya yi zikirin kama da Allah yake don kuma Allah na da ka'ida ga zikiri ya ce wasu ruhu kama hadaku ku yi zikiri ne kamar wanda ya shirya ku saboda haka idan ne za ku yi zikiri ne wanda ya shirya ku to akwai ɗaukaka da alheri gare ku kun gani wato Allah ya ce ya misalta abin na na alamtar kai kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asla sabitun wa far'uha bis sama yana bayanin kalimatan tayyibatan kalmar zikiri kalmar la ilaha illallah kalmar tasbihi kalmar abin salati kalmar istighfar wayannan kalmomi suna Allah ka magana subhanahu wata'ala yace Allah ya buga misalin yace wannan kalma ta zikirin Allah su'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha tana kawo abincin ta kullu hinin kowane lokaci bi izni rabbiha da izinin ubangiji saboda haka duk wanda ya rike zikirin Allah da kyawu to kowane lokaci Allah zai kawo mai abin da ya kaso ba tare da ya wahala doguwa kamar wada wanda ba su wannan zikirin ko wahala za ka yi ce da annabi ne kai dai wadkur isma rabbika kai ta zikirin Allah ka kai dum alaihi laylan wa nahara dawwama ga zikirin Allah da daddare da rana kuma ka yi ƙoƙari duk abin da zai taimaka maka ga zikirin Allah ka yi unwani da shi in ba Allah ya hana yi unwani da shi ba. Lailan wani hara, ala ayi wajehin kana, ko wace fuska mutum yake, to kada shi yi wasa da zikirin Allah. Min tasbihin kamar tasbihi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tasbihi yake da. Idan ka ce subhanallah sau ɗaya, albani ya sa hadisai guda biyu hadisi daya ya ce lada goma za a baka idan ka ce subhanallah hadisi daya ya ce lada ashirin za a baka idan ka ce subhanallah duka albani ya sa hasu a cikin littafai sannan idan ka ce ko abin nan wa ta ta halili la ilaha illallah shi ma idan ka ce la ilaha illallah da goma za a baka idan ka ƙara lada goma idan ka ƙara lada goma wata hamidin da ta hamidi alhamdulillah shi ma idan ka ce alhamdulillah lada goma amma idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin albani ya sa hadisi lada talatin za a baka idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin lada talatin za a baka idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sau ɗari lada dubu uku za a baka tun lada guda ta yi girman tabbatar da kebe da zan horar kima a don annace ya ce ce dai ciki da girman dutsen hudu dutsen hudu ya yi waɗanda jihohi girma to idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin lada dubu uku za a baka in ka faɗi sau ɗari wa qira'atul qur'an da kuma a qur'ani zikirin Allah idan mutum ya karanta harafi ɗaya lada goma harabi biyu lada ishirin, harabi uku lada talatin la aqulu alifun lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun haka hadisi ya zo shi ko ka san fassarar qur'ani ko baka san fassarar qur'ani ko ka iya kira'a qur'ani ko baka iya kira'a qur'ani ba ka karanta harabi guda biyu lada goma za a baka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambaci bai ambaci sanin fassara ba shi annabi in ji malaman hadisi malaman qur'ani sun ce bai ambaci fassara bai ambaci ta tajawidi ba bai ambaci ta dabbobi ba fahimta abin da qur'ani ya zo da shi ba bai ambaci wannan shi wannan dai karatu na dai zubi ban kwarya wanda duk kakiya ka watsa haka nan ka wuce la hmm. la da goma wannan shine muhimmancin alqur'ani shi shi yasa malamin Qur'ani su ce idan mutum ya yi ci yana so ya tara lada da yawa sai ya zanna shi karatun sauka karatun sauka shi na wanda muka karanta da ku idan ba ku mance ba malami guda muka karanta da ku akwai mai sauki ya sau hudu ga yini rana guda da rana sau biyu da mulki sau biyu karatun sauka ke ba karatun ta jawidi ba ne ba karatun ta dabburi ba ne karatun sauka ke lada karatun neman tara lada nan da nan duk harabi guda yana da lada goma to idan ka yi sauka ɗaya kaga adadin haruffan na lada da ka samu Allah ya ke sai yawa ku karanta alkur'ani ku yawaita karatu na innal hasanatu tsaye sayyi'at ayyuka masu kyau suna gusar da mara kyau ku yawaita shi yasa ku gan suna yawaita karatun qur'ani ga wata ramadan irin halin da ake yanzu kowannen ku ya yanke maka ne abin da zai iya karantawa idan baka yi karatu da yawa ba fatiha da kul wallahu da kul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas ka sani to ka ja ka kai tabin kul wallahu nan kai dadi karatun qur'ani na kai duk ja kul wallahu ko qur'ani na ka karanta kuma ka karanta qur'ani mai daraja qur'ani mai daraja dan kul wallahu sifa ce cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala idan kan gaji da ita ka dawo kula a ugu rabbil falak in kan gaji da ita ka dawo bi rabbin nas in kan gaji da ita ka dawo fatiha ba wani mutum wanda zai yi ka yawan lada sai wanda ya yi ka karatu alqur'ani saboda haka duk wa'annan zikirin qur'ani wadi rasati ilmi darasi ilimi wato nazarin littafai wakila an ce qul bismillah wa qul bismillahir rahmanir rahim kira ibtida'i qira'atika wajen fara qira'aka kace bismillahir rahmanir rahim sawa'un qira'ata fi salati cikin sallah kake qira'a aw kharijaha ko wajen sallah kake qira'a in zaka fara dai kace bismillah wasu malamai sun kace shi aka ni da wasu isma rabbika wa an maliki riwayatani an yi riwaya biyu daga maliki fi qira'ati salati farida da qira'a sallah farilla da kira a sallar fadilla maliki ya ce ana yin bismillah da farkon karatu da wata ruwaya ya ce ba a yin bismillah kun ga ruwaya ta ne da sallar farilla wala khilafa inda wufin fari. wajen nafila ga maliki babu sabani ana anna jaizun aw mustahabbun ya halitta ko musahabi ne tun mutum zai karanta fatiha ya yi bismillah in zai karanta sura ya yi bismillah wa tabbatar ilayhi yanke da kowa da kowa ilaihi zuwa ga Allah bil ibada ka rike ibada ka da kyawu kowa ka yanke da shi abin da mutum zai bai wuce ya ce ra'ayin da kau gare ka ba ka ji a ra'ayin kau gare ka sai da ra'ayin kyau annabi ya cimma mutum da ya Allah ya kohe da shi da ra'ayin kau da aka sahabbai har a kama guda daga cikin su a yanke mai hannu a yasuwa a ce kana so a ce muhammadu na zamuwa wannan kai kika. saboda ra'ayin kaunai ya ce wallahi ba zan so kaya ta soki muhammad ni ina lahiya lauwa su ji takaici su koma kama hannu guda su yanki su koma mai wannan tambayar haka dai yana ba su ansa irin wannan don ra'ayin riƙau saboda haka yan ra'ayin riƙau mutanen kirki in ga addini na suke ne mutanen kirki saboda haka ka yanke da kowa zuwa ga Allah tabtilan yankewa mazdar tabtil wato mazdaru abin nan fatala ila bihi ayatan lil qawasid ya zo da tamthila don kulawa da fawasiri wato banka abin nan karshen ayoyi wa huwa malzumu tawakkul wato abin nan wannan kalma ce ta abin da tawakkuli ya lizumta ka ka yanke da kowa gaba dai ka komo ga Allah subhanahu wata'ala ba za ka walakanta ba rabbul mashriqi رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا shi Allah nan da aka ce ka yanki da kowa ka dawo gare shi kowa rabbul mashariki na rabbul mashariki shine ubangijin gabas wal magharibi kuma ubangijin yamma shine ubangijin gabas da yamma La'ilaha ilaha babu abin bauta daga siyasi shi fattakhidhu wakila ka riƙe wakilinka mawkulan lahu a umuraka wanda kake wakilta al'amuran ka gare shi an ce mai wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabkila to sai aka yi mai bayani Allah nan da aka ce ka yawaita zikiri nai ka yanke da kowa zuwa gare kada ka damu eh haka nan din rabbul mashriqi shine ubangijin gabas wal magharibi da yamma kenan shine ubangijin ko ina da ko'ina. saboda haka ka rike shi ya zama wakilin ka ga dukkan ayyukan da kake gudanarwa wasbir wasbir ala ma yaqulun wahjurhum ajran jamila wasbir kuma ka yi hankuri ya sallallahu alaihi wa sallam ala ma yaquluna da maganganun da suka waje yau idan mutum yake zai rika addini kada wai ku yi mamaki ba wai wanda ke addini sai zai soke shi ba har da masu addinin waɗanda ba su iya rikawa wa da ya rika su sun soke haka Allah ya ce da annabi ka yi hankuri ga duk abin da suka waje duk abin da suka waje suka na ma na ra'ayin rikau da su kaka to yi hankuri da wannan kare ibada kare rike sallah kare rike zikirin Allah duk abin da suka waje ya tabbatun su nan gaba sai ka suka kasance su da izinin Allah saboda haka ka yi hankuri alama ya kulu na ai ma ya kulu ho an nasu mina aza abinda mutane suka faɗi na abin na na cutarwa wa abin na wa hujiri eh, wa hajurhum wa hajurhum ka kaurace musu hajaran jamila kauracewa wata an mai kyau abinda aka ne ka yi musu hijira hijira mai kyau la jaza a yi wata babu a rashin hankuri cikin ta wala tukafi ohun kada ka rika saka wa mutane wa da'awa ba kamar wanda ba mai da'awa yake ba ce ni ko kan sai na bace shi fatta kan sai na ta kai mm -mm. wala tukabi'uhum kakka taka musu da shirin da suka kulla wata darihin ka bi hanya mai kyau ka kewaye su wa kullu abin wakil amrahum ila Allah ka wakilta al'amarin su zuwa ga Allah wallahu yakfikahum Allah zai isa maka su wallahu yakfikahum Allah zai isa maka su kai dai ka rike abin da Allah ya umarce ka Sun mutumin da ya rike zikirin Allah ubangiji ne ya rike sallah babu iyaka yana ta yi to Allah zai isa mai sharrin makiya ne saboda haka ka kaurace musu Allah zai isa maka sharrin su kai dai ci gaba da abin da na saka wa zanni wal mukaddisi وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Allah ya ce kuma ka fanni da su, kuma ba su jin magana ba su jin faɗa da bayina ba, kullum in sun ga masu tsaye da sallah da yawa, masu zikirin Allah da yawa, sai su dore musu izini suna walakanta su ga wasanni birni, wasu rukuni wani makaddabi na kakale ne masu karyata ka ga wanda zan yi da su. Makaddabi na adaba ala al-maf'ul ai abin na au alal maf'ul aku wal ma'ana ana kafi kawun banni da suna ishe ka su duk sharrin suka kullawa zuwa gari ka dan maka maganin su wa hum sadiq quraish sune shugabannin quraishawa ulin na'ama ma abuci ni'ama attan abin nan attana'um wayanda Allah ya wa ni'ima suna cikin jin dadi domin wayanda adda ni'ima su ka fada da kai ka ji zayi amma don talaka ka maka yayi faɗa da kai ne an damuwa to babu abin da zai hanawa babu abin da zai hanawa amma wanda ba talaka ba mai ni'ima shi aka mutane amma ai talaka shi dai yake shi dai yake bai tare da kowa saboda haka ka bar kuma abuta ni'iman nan ulin na'amati wa mahilwan kalila ka jinkirta musu jinkirtawa ya kaɗan min zamanin na zamani jinkirta musu nan gaba, da zai yi maganin su kutilu abin nan ba da yasirin min bayan dan lokaci kada an kashe su da bidare wajen yakin badar ga Allah ya isa mai sharri inna ladina an kalan kulle a wurin mu akwai maruruwa da maruruwa su kalan masu nauyi jama'a abin nan an kala jama'a ne kal bi kasirin nuni Waje himan da wutar jahim muna da maruruwa muna da wutar jahim naran muharraka wuta mai babbaka wata aman gagu satin da abinci mai makar wuya wato da aman gagu satin abinci wanda an mai makar wuya wanda idan aka ci shi bai makar wuya mutum bai haɗe ba bale ya huta kuma bai amaye ba bale ya huta ya kai tsakiyar makoshi ya tsaya a ciki ta ce ta Allah wata rana malam Hassan albasari ya yi wa'azi ya ce ku ji tsoron Allah idan Allah yana da iko ga dukkan komi idan ya so kashe mutum ko da madara yana iya kashe shi sai wani ya ce madara hmm, madara ta kashe mutum ya ce wallahi yau in na tashi da wa'azi ni koma gida wallahi ba abin da zan kashe zan shafi madara a kashe ne gani musu ce eh, saboda musu kuma wani ma ko azumala ya tahowa amma kuma ta bala na haika jayyar malai yana komawa gida ya ɗauke madara ya sha ta kawo ga makoshi ne ta tsaya malam ai yanzu haka yana canza ita ga makoshi ta ci wucewa kuma abin nan dawowa ba ta kama ce faɗa da waliya Allah ba hasan albasari waliyi na hasan albasari waliyi dan shine al-mu'tasim da amrullahi yace zai kashe ce zai kashe shi ya face 'yan sanda ne da sojoji ne ya face su ya ce mi unhanin ku ba bawa ya zo gaba gare ku ya face ni kuma ya kwana gida ne wallahi yau sai kun sha jini ne ya rance da Allah za a yake shi kawan jama'a kuma sojoji nan da 'yan sanda su za su sha jini Malam Hassan ya ce da an ka to an ka kiro ni ina nan sai ga shugaban 'yan sanda na gwamnatin tarayya yana sallama gida na sai ne ya to ya ce ka karba ma amirin mumini a amiru har ba mu amiru yana gayyatar ka amiru yana gayyatar ka wato asalin kisar ba amiru ba ne hajjaji hajjaji ne adda kisar hajjaji bin yusuf shi ne adda asalin kisar ya ce a a kiro shi ya aika shugaban yan sanda na jiha an ka ce an ka kiro mallam mallam ya ce wani ta wani iski masu yanka sun zaɗa yi kai kai masu buloli sun samu manyan buloli wai sai an banka shi sannan a yanke ya ce sai na tsaye kaina na karanta addu'a wata addu'a da na samu sai na karanta ta an gaya mini annabi ya ce in ka karanta ta Allah zai tsare ka daga sharrin duk wani azzalumin shugaba duk wani ɗan taurin ka duk wani mugun mutum ko ne iri ya ce sai na karanta ta ina tawowa sai ga jikin hajjaji ya kama makarkata waliyi na sai hajjaji ya tashi da kuka kujera ta ce hahuna hahuna ya aba fula sai ya bani kujera ta ce ba magana yake ne ke sai ni zanna sannan ya tura tambaya wannan gwamnatin ku ce duk abin da kuka sa a gyara kuma shi ba a yi ya ce shi na haɗin wannan nishatu ka nishatu kan sai ya shiga gida ya ɗauko algaliya wani turare na wanda aka ce magaliya sai ya zuba shi da gemin mallar gaba ɗaya zube mai ba guda dan balarabe duk kai ga gemin nan kan kafa shi ko ne kai mai yaya ne yace ce sa'an nan ne da iya sai ya ce to ta yau kai a sarki malam kun gani wanda aka kira don kashewa an ba shi cikin malam saboda ka dan albasari wadina idan ka taba shi da waya ka gama lahiya don ba su yin komi sai wanda sun ka fahimci haka na Allah ya ce ai wannan shi awalici na gaskiya duk abin da za su yi ba su yin komi sai abin da sun ka gane ga gane wasu haka Allah ka so a yi wanda su ake cimma waliyai na gaskiya saboda haka mutumin da ya saba mai ya sha madara yanzu haka yana cikin kabari ne da Allah ya gafarta mana Allah ya kare Allah ya kiyaye mu Allah ya samu yi kashi mai wata aman da wuce sun abinci mai makar waya ai ya gusu ya gatsu bi mina alif ana makarewa da shi ga makoshi wa huwa azzaqum kamar iccen zakuni ko rikitilin ko kuma alkitilin ko abin nan shaukun ko kuma abin nan garwaya min nari na wuta a garwaya musu abubuwan wani na wuta ba ya karu wala yanzu ba in ya kai ga makoshi bai fitowa ko bai sauka cikin ciki kuma bai dawowa Ba wa azaban alima da azaba wanda an mai rufi mu'liman wanda an mai rufi ai ziyadatan alama ma zikira wato radadin ta ya wuce wanda aka ambata liman kazzaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya kare ta annabi za ana magana na zanni wa man yukazzibu bi hadal hadith wato wanda ke kare ta wannan labari da annabi ya zuci yauma radda za a ba su wannan azabar yauma tarjubul ardu ranar da kasa ke kirgizawa wato abin na istaqarra lahum ma zikira azaba kada aka ambata ta tabbata gare su yauma tuzal idul aqd ranar da ƙasa take girgizawa wani jibalu da duwatsu wa kana fil jibalu katiban duwatsu sun zama karin rairai ai ramlan wato rairai mushtama'a wanda aka tara mukilan mai zaizayewa mukila mai zaizayewa a tudun rairai in dai ana buga iska sai ka ga yana zaizayewa yana zaizayewa kamin a jima ya kare to ran nan haka ƙasa za ta koma ranar kiyama kamar tudun rairai haka iska ka bashi ta ta zama duwatsu da komi sun ke sun koma ta takka gari iska na bugowa yana kwashe shi ma'ilan ba da ishe ma'i yana karkata yana bin iska bayan taruwa wa huwa min hala yuhilu wa asaluhu ma'ayun taskalat zammatu ala layahi abin da na wasu sun kamata taskawa abin da taskalat zamma ala layahi saboda haka fanu kilat sai an ka cire zama wato ilal haji wa kun ya fatir wawu aka yi hasbin wawu sani almusa abin da almasaki abin da almasaki liziyadati liziyada saboda zamanai ce saboda zamanta mazida wa kulli batta zamma aka karkatar da zamma ta koma kasarata limu jana ta tilayi saboda majanata su da yawo aka ambace shi kamar da kuma gane mahila mulmukun mahayula sun ma iska fata ila ƙureshin sannan Allah ya kuma wayowa ga ƙureshawa kala inna arsalna ilaiku inna arsalna ilaikum kama arsalna ila fir'auna rasula عسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا الله سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة يا ku mutanen makka mu aika zuwa gare ku wa baki annasi yaba'un lakum sauran mutane duk su yi domin makka ita ce babban birni idan makka ta jayu sauran mutane za su jayu saboda haka mu ma aika muku ya ku mutanen maka rasula inna arsalna ilaykum rasula kuma aika manzo zuwa ga ku kuwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum yawmal qiyamah ranar kiyama zai ba da shaida akan bima abin da bima yazuru ku. Ya zai ba da shaida ga abubuwan da ke zuwa daga wurin min al-isyani na ayyukan sako kama arsalna ila fir'auna rasulan kamar wanda muka aika manzo zuwa ga fir'auna da jama'a manzon da muka aika ma fir'auna ko Musa alaihi salatu wassalam shine manzon nan mai daraja annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ta fir'auna rasula sai fir'auna ya saba wa manzon ba ka zunawu muka kama fir'auna san wabila kamun wanda yake wabilan mai tsanani kwarai da gaske ai shadidan wato mai mai tsanani da an ce alwabil wato mai nauyi kwarai minu almadar wabil walmadar wabil wato abin na ba in an ce alwabil alwaqim wazanan wa ma'ana alwaqim alwabil wazanan wa ma'anan wato تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا wato Allah subhanahu wata'ala yake ba kai ba ta takuna ya za ku yi ku kare kanku in ka barto idan kuka kafirce bai kai ba tushe dunar wakaya yaya za ku yi ku samu kariya daga azabar Allah Allah ta ƙi an fusa kuma wata ke kare kawunan ku ya za ku ku samu kariya wadda za ku kare kawunan kusurka ya ka fartun fi duniya in kun kafirce nan duniya wani ma'ana lati tabi ba ku da hanya ilata ya abin ila takawa zuwa ga kare kawo sun mutumin da ya kafirce wa Allah to babu yadda zai iya kare kene daga azabar Allah idan ba su ba yi ba ita ce hanya ta gudu da azaba yawman mafa'ulu abin nan ta tafi ai azabar. wato azaba yini ya za ku yi ku kare kanku daga azaba yinin kiyama ai bi ayi hisin ya hasanu da wani birni za ku shige ku tsare kanku min azabi yawmin yawmin bisa ga azabin wani yini ya ji alu wadda shi ba yinin da zai sayya yara kanana su hurhura yinin kiyama wato yaro tun ɗai yana ɗan ƙarami ya hurhura kun wahala da kasa ƙaramin yaro ya hurhura ku dibi yaran mu matasan mu masu tasowa su da yaro dan shekara 20 da wani abu da horora wahala ta ya azaba ɗaya ne jin daɗin da abin da zai ci yana yaro ko makaranta bai gama ba wai mota ya kaso gida ya kaso mata zai yi kuma ko kuɗin kafa kawo zuwa makaranta bai da ya ɗauki wa ranga ya alaka maka ne dole shi yi horora dole ya tsoho da wuri don kullum kai ne za a yi kai? amma ku da ku jibi mutanen da ku gani sai ka ga dattijo ga dattijo yana batun shekara saba'in amma in ya taka takin da yake yaro bai yi takin da yake yaro bai yi wani zai ya shekara sittin sannan gashi wani ware ya kuma amma yanzu yaro ɗan shekara ashirin to wahala ita ke kawo wa'annan abubuwa saboda haka ranar kiyama yana da wahala saboda haka yaji alwurda na shi ba yana cikin yare kanana su yi rora saboda wahala dan mu ashe da shiddata hauli saboda tsananin korunai wa mulki yawmul shi ne ranar qiyama wal asalu fi abin nan ne shi ba wato abin asalin tsamma wa kusirat wa a yi mata kisara Jana mujanasati al yayi wayo yuqalu kuma ana cewa bil yawmi shadid shadini wanda an mai tsanani ko wani ne mai tsanani ana ce mai mun. ya shibu na wasil aka yini wanda ke sa gashin goshin matasa ya yi abin da ya hurhura wa huwa majazun mursalin, wannan kalma majazi ne mursal amma tsara hakikatan bil urfi al'ada ya zama abin na hakika sama umun faɗi rumbi السماء منفطر به كان وعده مفعولا أما عاد تذكرا ومن شاء اتخذ إلى ربه sama'un wannan yin yirin kiyama wato sama'un sama tana tsatsakewa saboda shi ai za su yin bidarin ko ina ta sassage ai in shi haƙin. ta sassage bi saboda masifa wannan yini sanani ne da zalika lewami da wannan yini da shi tsanani saboda sanani ne kana wa duhu ta'ala wato alƙawarin Allah na ranar kiyama ya ji o zalika lewam wato bi maji'i bi maji'i zalika lewam alƙawarin Allah da zuwan wannan yini makula ya zama abin aikatawa ai wa ka'inallahu muhala lalle wannan alƙawari gaskiya ne babu makawa ranar kiyama ta shiga saboda haka dole kowane mai sai yi tunanin abin da zai yi ranar kiyama za a tada mu a rubuta mu kowa a ce kira ki ta baka kawa bai nan suka lewa ma'alaika a karanta littafin ka Ta yi sama littafin ga karka yau saboda haka kowa ya karanta littafi ne da kai inna hadhihi al-ayati lalle wannan ayoyi al-maqawfa mai ban tsoro tafsiratu wa'azi ai izatul halqi wa'azi ta ga halitta wa man sha'a duk wanda ya kira ma da bai larabi sabila ya rike hanya zuwa ga Allah ubangiji ai dariqan bil imani ya rike hanya ya gyara imani ne wa da ayi ma Allah ka Allah ka taimaka mana kai mana jagora inna rabbaka إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونفسه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن توصوا فتاب عليكم فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن ذلك أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن Allah ka cikin a yau. ka gafarta mana mana. Zan gama kwana insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال غافر تعالى من يتقاك من أجل يتاجي تعيك تاوى ومن abin da ya kamata mai azumi ya yawaita a cikin wannan wata ibadar Allah ya kamata shi yawaita shi yawaita ya bada Allah a cikin dare da yini wannan shine abin da ya kamata mutum ya yawaita goma na warko da na ƙarshe da na tsakiya duka ya bada Allah ya kamata ya lizinta gaba ɗaya. Hmm. Wanda gafar ta malam ko ya dace mutum ya yi da liman a masallaci kuma ya yi kiyamun laili a dare. ya dace tare da ku mun ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abdullah bin abbas ya kai sallah shi shafa'i har da wuce ya ce ya kwanta ta asma wa gari da wa sai na ji hansari ne kuma da karshe ya tashi ya tsora. saboda haka kai ma ya halitta kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya dace mutum ya sai da kare a kare iri iri na akwai kare na hala akwai kare na haram in wanda shari'a ta halitta na ya halitta sai sai a ci kuɗi ne in wanda ta haramta na kuɗi ne haramun wanda shari'a ta halitta kuɗi ne haram na wanda shari'a ta haramta kuɗi ne haram Allah ga wa kamalan ya hukuncin mutumin da ya zamanto ya azumi kuma ya yi ayyuka da yawa kwarai da gaske yawan aiki ya ta azumi mutum ta fi kodin da uwa. a aiki ba ya sa azumin mutum ya tabo aiki biyu ko uku ka kare ya ka taba azumi wato cin abinci yana taba azumi shan abin sha yana taba azumi jima'i da iyali yana taba azumi in ba waɗanda ba babu abin da ka kare azumi ba sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah ko mutane da dama da ke neman du'a fi sabilillahi kan matsaloli daban-daban ana gawar malam ana gawar malam mutum ne randa aka ga wata na azumi da farko bai gaji ba sai bayan alfijir ya hito sai ya ji cewa an ga wata ya kira baki ne kawai saboda albarkar wannan wata rana ta biyu kuma da ya kwanta yan makara da bayan su bayan kuma ya tashi kana son ka musulun da ko? abin da ake cewa musulunci wato mutum ya yarda Allah guda ne kuma shi Allah ba ya da wani da suke tarayya da shi ba ya da abokin tarayya sannan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ne manzo ne wanda ta kawo shari'a da ake addini da ita yadda da wannan lokaci la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah to yanzu kai ka zama musulmi idan ka yi wanka za ka yi sallah a zuwa ka yi sallah la'asar kuma za ka bakin bakinka a bacci abinci ha mai ci tare da musulmi gobe ka ya abinci tare da musulmi gaba na wanda suka zo da shi sai a zai da shi shi wanka ya yi sallah a zuwa ya yi sallah la'asar in yana iyawa ya samu baki ne har sai magariba ta yi akwai wani suna wanda kake so ko kuma sunan da kake da shi ya ishe ka menene sunanka na asali abraham ake ce ba to abraham suna ne mai kyau ba ibrahim ke nan ba to wani kaka so yanzu yanzu ba ce kake so to yanzu sunan ka sa'id idan ka je wajen abokanka sai ka gaya musu yanzu ba abraham ake ce ma ba sunan ka sa'id kuma haka za a ci gaba da kiran ka sa'id Allah ya kare maka musulunci Allah ya kare ma musulunci da kai ba Allah ya kare mu ya kare mu imani Allah ya sa mu yi mai kyau Allah ya sa mu tambaya ta da karshe wanda ah, ta mu da Allah ya ce mu ya yi salati da sallama ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da Allah na nishira annaka anta wanda la ilaha illa anta rahmanur rahim ya ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya